ya kama shi kawai Allah ya kama shi wallahi Allah ya kama shi min jakata ah, na Allah ya kama shi ne Allah ya kama ai mafarki na ba na kai salati ba wani salati ni salati a Allah ya kama shi Allah ya kama shi wallahi ya ni kawai me zan biya ka mafarki na an kwaye min kuɗi billahi lazi kuma an kwaye ke ai na aka kwaye kuɗi sai wallahi barauniya ni ne barauniya ka Allah ya nuna min barauniya sai ni a min da. Zo zo munafuka. Na kin zo. Zo munafuka. Na kin zo. Fito in ka wallahi ka zo ka ce mun barawo ne. Mu je mu je. Mun zo barawo. barawo je kai. Fito fito. kana barci kana mafarki. Waya barauniya. Barauniya ce ce. Barawo ne kai. Wanda bai ajiye ba bai ci ba ba zai bai masu ci su ci ba. Haka kawai. Ina na yi. Na ji kana bacci kana mafarki na zo na tashe ka. Bayan dukan da ka dada mu. Na yi ta yan sanda na yi aras ɗinki. Eh. Wallahi tallahi na kama shi. Ai kawai ka ci ban ci ban ko ne. Ban ko ci buhun ubai. Kula kin ba ka kai ma sai ka ci buhun ubai. Ya a kan me? Ka. Ba ki ban ba. Ba zan bayar ba. Ka. Kina nufin ba ki ban ba. Ba zan ba ka ba. Ka. Fito. ba ni baya ban da na baya ban na ki bo na dan Allah dan annabi idan abin da zaka yi kai biya ni na biya biya na kan na biya kan je da ce ki ba na nan ba ta ci ba Allah shafi ina sauran rubutun da ake bauron nan su na kai su gidan mu dole eh, dole kai mar bayani da su kai musu ba kai musu ba ko ga maka duk wannan ba wani abu ne mugunta ce ibro izo ya gani waɗanda suke tsaye ba sa komai kai su gida yi mu na kai su gidanka ka kai su gidanmu eh, to yayi in an zo a kore ni ya kai dama korare ne ka tabbata yo bai yi ruwa ma'aikata ba Allah can wannan gaban za a ajiye shi bakin iyakar gona da biri ya shigo a ce ya fita kawai. Kai. Don Allah duk ku saurara ne. Ko har abada duk inda Allah ya ajiye mutum a harkar neman abinci sai ya tsaya ya gode ubangiji nan ne gurin neman abinci haka yake kware kuwa ko ni hangen da nake ba shi kuke yi mutumin nan tun da Allah ya sa ya dauke mu a ma'aikatar bulan nan gurin sana'an nan hmm? tun da Allah ya sa Alhaji Buru ya dauke mu a gurin nan hakkin mu ma fa sai mun yi gumi wani lokacin sai ranka ma ya ɓaci gaskiya kana ganin ka fi karfin abu sai ya fi karfin ka sai ran mu ya ɓaci za a biya mu hakkin mu amma kai kana hange abin da zaka soki dan uwanka ba za mu yi abin da za mu gyara mu nemi hakkin mu ba ni wallahi na samu wani aikin ma yanzu Allah makamancin wannan na san za a biya ni in ya a biya ni Allah zan bar ma Ibrahim ka tari inda nake aiki nan wurin sau ɗaya aka biya ni kuma shi ma kuɗin da ya ban da ƙyar ya bani na tafi na hauke ke ni din i da ya ganni kawai ya kama idan dolo dan dolo ina alhajin Allah har kirari nake mashi can mai tun uban kuda ya magaga yana ah. ƙara yana ja ce to na gode gobe ma ka sakko kai ma kenan ai domin kai ma ai ganin kai dai haka dai haka dai kawai sa'awan igiya eh, wai kai kana fudda na tumatir wai kai din kada mu ba mu ba da ya dai daurin taya daga daurin taya ibro dauke ka babu da safe babu da rana babu da dare me na sajewa a aure ai ba sajewa hakkin ka ne ka kawo ba za ka yi ba ni ba abin da ya shafin bane eh ba ku sai wayo Allah wayo sanyin kashi wayo Allah wayo ka ga kafa ta din nan yanda take da sanyin kashin nan ka tara in ya kama mu ba bane wallahi wallahi an ka dai kare a neman ci me ta san ta da dan Allah ne wallahi ko na ba ka da shi wallahi tallahi a yanzu dai nan wallahi tallahi sai ta ne miki ba ta samu kuɗi ba thinking thinking yanzu ka ba salin halin karatun fatara mai gida ka ji da ciwon kafan nawa oh, da Allah zo ka daga ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tsuntsu mai wayo a wuya ake kama shi ras nake wallahi tallahi gwamna oh Allah <coughs> ah, aha ka gansu wai ba za a daga ni ba to Allah ya yi in dafa mu ci kuɗinka ne ina nan Babji, da musa hanya fa ta yi mararaba ga neman aure ga mun rasa wadda za mu bi kaga dai wannan yarinyar da mutane yake son kuma kai baban ka yana son alhajin dole abin da nake ganin ya fi dacewa shine kai a faɗa mai a cin mai saboda wannan bitubi ke din bai kamata a bata banza ba in ya kawo a tsara shi ne ma kawai a tsara shi abin da nake so da ku shine wannan gayan ya fatara kuma baya amfani da su baya kyauta baya sadaka ni kai na ya kawo in aiki da su yaki na wuta dai kaji dama don wanda za a daga masa sawu saboda ɗansa ne to kuma shi kenan ma ya bamu ko a head kawai haka ce ko ai yi daman saboda abin da yasa nake saurara wa damu sun ka kwa ne shi sa kawai saboda eh kai din ne kuma na tsane ka kawai saboda a eh, dagu sun kai na zuwa gurin wannan yarinya duk wanda ya ce na son wannan yarinya in ba na yanka shi baka ce shege kai sun da nake wannan yarinya duk wanda na gani kai ko tafiyar ta kace kana sha'awa in ba sai ne masa ba na yi ba ya ne ba lafiya don <laughs> madalla lafiya kalau nan nan na son gaya miki magana to kuma ba mu tsaya mun yi maganar ba kuma ta ne yawwa kin san ce mace ce ko eh. ni kuma namiji ne ko kisan lokaci guda Allah yakan dola mutum larura ko ta ciwo ko ta wani abu <coughs> kin ga nan ni dai ba rauni ba wani kumburi ba inda jini ya zuba a jikina amma kullum wani gambo ya riga ya fito ga biki a ta ya fito ya na rasa yadda zan yi da shi ko kuma duk in na ji asibitin ba magani idan na samu masu maganin gargajiyar ba za su iya yin bani maganin sa ba to na tsaya na ga ya kamata in yanke shawara domin wannan jama'a babu mai maganin su ce kuma ce ce za ki matse shi lokaci guda in ba tare da na ji ciwo ba ba tare da na yi kara ba <laughs> wannan dai magana a dunkule tunda ke ba haushiya ce ko kuma ba ba ba zagiya ce ba ke ballantana a ce ba ki gane hausar ba yawwa <laughs> ya gari ba da kin yanzu abin ba a mun ba a tsaya a yan an ga mutum ga yadda ita kawai shi nan. ba komai <laughs> na rabu abin da kake yawwa yawwa <laughs> wallahi na ce ba zan fito da magana ba ba ya ce a bai dace bar magana a ciki na ta rinka cika ta ba wanda Allah ya gari lafiya kalau madalla eh. dan ɗaya ba mun zuwa na zan sha eh. dan bai dace yanke kafin in fushi kai na yaran gana zan baki a'a a london sai kasar kano ta baban america Baba yara ina kake zuwa ta baban america baba yara ina kake kai <laughs> kai yarwa ina yayawa lawa ประมาณนี้ไอ้เนี่ยtamanin <laughs> ta yawa wala ta yawa sai ka ce bangaji eh, eh, ado gidan dabino ba dole rage rage

eh yar uba na ba da arba'in din nan kai na yi sara billahi lazi ah, na ka kai na na yi ta arba'in billahi lazi kai har arba'in naira arba'in kai a ah, kai allah sai na kira ta am ai kuma na kira ta na da kunya babanka dai ba zai gyara hali ba kai baka samu abin da zaka ci ba kai ma kenan da kake fita waje tun da kana ji da karfi ka zage ka nema ka ci amma gidan nan in Allah da ya wata biyar kenan ba a kai tukunya a wuta ba tun da kana ga ruwa da cokali baban ka yake auna a sha to ni ma ban kashe yunwa ciki na ba balle in kashe naka shi kansa yunwa ta cinye shi tun da kai Allah ya yi kamar ji karfi ne ka taso matashi ka fita ka nema in ba haka ba koko za ka sa a tafin hannun ka rufe tsarecinka ni ko ba ruwana ka ganna cikin gidan nan ne kai yanzu kaya kai ma ka nema ma ka bani kawai ga kuɗi ya tara ga kuɗi ya tara ba mu da yanzu su ya da Allah kuɗi ya tara shi ba yunwan bane take cin san an yi kyakkyawan guguwa ba daukar sa za ta yi ba ka zugan abokanana kowa daga mai ha mota sai mai ha babura ba ka da hankali ga gobe a cikin ka tana yawo da ita yunwan cikin ka ma bata mutu ba balle mota kyakkyawan guguwa aka yi sai ya dauki mahaifinka shi ma na yawo da yunwa ka to ni ma aro nake yi ka ga ka riga ka zama matashi duk yadda za ka je ka sa aikin karfi yana nan kwasan kashi kwasan kwata dan yashe yashen nan

kuma ba girman sa bane ba girman sa bane ko ba girman mu ba girman ma dan ko ba girman mu bane Allah ne ko aka sanin sabi ka yoyi na zani ta zo na ba sabi ka wai ta zo lokacin na tafi kai kuɗi banki amma kuɗin babu <laughs> ya fi shigo eh babu ya kuma mu kai su ma'aji <laughs> Eh. to <laughs> kamar da muka yi alkawari na'am ka ce kudin jaki ba sai mun babur din a ba a ba su saya ba to ga wannan ba su kudin sai a cika kuma do Allah ka taimaka min tunda kace zaka sa kudin ka ka taimaka min da wannan abun da ya faru na fara sana'a nan kudi suka samu sai samu na in ka biyo na bashi sai in biya eh Allah da eh, kai daidai yawa wannan hanzari ba gudu ba ko kuwa sauraro um keken nan ka san ba wani kuɗi zai ba tunda na ɗaya ba sabo ba ne na biyu an hau shi ya fi a kirga na uku an masa lamba na hudu ya riga ya kodi na biyar sadda na biya biya tsatsage na shida wayan nan ta birki in ka kula ta lalace na bakwai kan keken ka dube shi kasancewar an taba goge da shi ko an dungura da shi kana da kyau na takwas kayan nan kadu bai ta fara su daya kuma kadu nan nan na tara su nan ya ya tsatsage ya kodi gaba ɗaya keken ma na kadu shi ya canza ya lalace murkar keken in kadu ba kai keken nan fa gaba ɗaya fa na goma ka dubi da nan ka dubi da za ga tana ƙara ibro na'am ka ga keken nan ka ga magana da kashi gaba ɗaya amma abin da nake so da kai eh ni fa magana taimako ne duk wani abin da kai da zaka gaba duk ka gama kariya ne wallahi amma tun da kace zaka taimaka min ni ai mai son taimako ne ba ai abin da yasa na faɗa ma haka saboda ka ɗebi rabba naka ka ɗora kan keken nan da kuɗin shi jaki na ma da kuɗin jaki to ni da shi kenan ni taimakon da zaka yi min kullum mu ga jaki da dama ka riga ka sani jaki a nan haka mu baya daraja eh, <laughs> eh eh ka san da keke jaki fi daraja na na mace kuma shi ke a dan lalace ya ko ya ya ta sa ta fidi to yanzu abin da zan yi dubi ta mana jin wanda aka yi wa Allah ka haka da ne zai to ni ka ji duk bai ya zan tashi baron da Allah ka an samu da ko kuma an samu da kama wannan to nake da rika hawa abin nan iska da wannan da Allah Allah zuwa. Ya gani? Lafiya saboda koyon nan mutanen da ke samu na son zuwa. Suwaye, waye su? Sa ido mana. Ban gane wasu sa ido ba. Ina dole sa ido da mutane suke yi. Bari ka gina gaya maka. Kai ne annurin zuciyata. Kai ne sauraro. sannan farin wata shakan nan ne za ka tasu haɓa dale me haka ta ai ba wani abu kin gane ni wannan alaji alaji ne kin gane ana zuwa ana cewa wani ɗan iska ne wani na cika waye waye waye. wayo Allah ka manta ma da su kan shiga matsayi ne ne wanda ya da digirin masanin zai matsayi gaskiya kuma dan dai su je sigari ne da ake sha kuma kin san kai kokoko dole a ta zai a yaki da ba zaure da suke magana da wannan abin da ya sami ni duk ɗaya ne to me ya faru wato ban san ɗan jimro mutum ne mai hankali mai tunani ba eh. a shi yaro ne mai basira mai taimakon jama'a sai wannan kan ka san ina cikin wani hali na da da samu kuɗin fansho na mhm. to ganin haka sai ya tausaya mu ka san ɗan jakin da nake tafiya da shi ma mai ɗaki na shi ta hada kuɗi ta eh. saya sai ke dan diban hatsi da sauran eh, su gaskiya ne kuma daga baya dai dan kukuta sai dai ba su kuɗi na'am to duk yaga cewa wahala ta bin yawa sai ce kai zo da Allah zo ka dangula ziki sai ce da jakin da ba su kuɗi duk kawo a sayar haɗa ma kuɗi in ɗauko maka a ba ka tuna ban na daɗi na jin haushin a taba wallahi ni ma ina son isa tare kaɗai na kan abu hawa yanzu ya ba ta a taba koko a kuɗin da na duk abubuwan da na bashi a bashi eh <laughs> wallahi ba ka abin da kai eh. rijiya ga wadubi kowa ya dace ya ba Allah kai ne na ɗari ba ɗaya tafi da wani a kaga ba fasa wata rikita ni sai ina mun wallahi na mun haƙiƙa da aisha zai mun aikin arziki a <laughs> ya a gaje ka ai akalla a ƙasar an gaya ma na gaya ma kai ne na ɗari ba ɗaya eh. Allah ba mu alheri na gode na gode in Allah da in ku haka ne ni ne litin da takwas wallahi ba zan kai ba ba ɗaya ba sai dai ba biyu wallahi a ba ku kejiyar gyada da yayan kanya kejiyar gyada da yayan kanya yanzu ba za ta tsige gemun nan ba a'a Allah girma ya zo duka <laughs> a girma ya a yanzu mun girma da shan zobo <laughs> kai sai na ji labari kwatsam eh. ashe kakala ta faɗa a rijiya ah, ah, ah, Allah kiyaye Allah kiyaye Allah ba ta lafiya wallahi ni sai na ji labarin da ya ga maka bai ba daɗi ka san kaka tsigai ce to eh yo kaka ce a gurin ta mana eh, eh. ba ita ta sha nono ta saka jiba dan mai albasa ya kama ba kwarai kuwa ko ba gaskiya ba ku kware ku yo ai ma. Um, Allah na tuba auren naku dama ba na zumunci bane ai duk yayan rabu mai shinkafa bani. <laughs> rabu mai shinkafa <laughs> eh, Allah sarki ah, yo in ba dan abun ka ba wannan abun nan baban naka um, wannan wanda ake wa lakabi da dan America ai ka san shi ma ai tare suka taso da <laughs> me isa da ni da kai din muka zama yanzu abin da za a yi mm. magana wannan gida to ita ce na ga kuɗi a shirya kake a'a wannan irin shiri kuma na nawa wai an ce da kuturu Allah ya lance ka eh gaskiya a'a ga kuɗi na zo da su da ni dama ba na so a tsaya ana wani je ma ko ba gaskiya ba ya gwariya ya gwariya kaga kuɗi a'a baka kidaya ba ko ka jajani <laughs> ai da da da kai na da da kai to abin da za a yi gida ga yanzu dai gida ya zama na aha ko ba gaskiya na takardu a hada a bani zan jira ka a bakin karofi eh. yau da yamma eh. ka kamu wannan gona kuma do Allah ga sana takarda ba ka san sai mutane da dama sun sa hannu ba sun sa mana ai abin nan gwaya mun dan taurin kai yanzu ne ma da ka ka zan jan dan zaran ganshi to ka je ka ganshi mana zan jan ganshi ganin su sai ka ce wani abun nan ka ganshi do Allah ka sa ai magajin juma ganin su yana da wuya <laughs> to ga gona nan to madalla do Allah do annabi gonan nan abin da za ka yi ka ga dai tana kyau da wake ko ba gaskiya ba to in ma baka sa wake ba sa mata gujiya ta zama hura wadda sai a yi rogo a gun kwarai kwa ko kwarai kwa ai dai gona an bani dai gona ga ta nan na baka ajiya shi ke eh. tana da hannuna tana hannunka shi ke nan eh na abin da kai shi dai hannunka take to <laughs> dan ba zan samu madafa a da gona ga tana hannunka ba kai ba hannunka ba ajiya a ba da <laughs> ni zan to to madalla ya jiki na dan azumi baba dan azumi baba jiki dai yayi sauki to ba gaskiya ba sai dai hakori da yake fama da shi kai ina fama da hauri ai yau ce ayyo Allah wato Allah kuma ga Allah ya masa hakorin taron kashi yau kuma ya za sunan wani abinci namu bai biya wata garma kai wai ta kan cokada wai da suna wani gari ta hakan ka ba hanyar birnin kudu da ka ka to madalla madalla yanzu fakar wannan tsinin ne zanzan jan boye a binna ta. nan yana ai mai gida ka dawo ani ina kwanta ne tun tuni yanzu na ce an fito yo fita za ka yi yana tattare ta dallan wai mata ji ba na ce gidan yau hakan take dan muna dan tuman tsammani ne mu ma tsammani ne gida ki to kudi ba a da zai jin bulo dukiya garin nan ko ta ina ka shiga ka fita ko ƙasa ka taɓa zai zama kuɗi. To. Amma a ce gida ba za a girka ba? To. Ki bari dai kawai za a san yadda za a yi. To. Eh. Allah ya mana mai kyau. Amma ba kafin a kama bala za a je a rasu. To. Za ka fita kenan. amma ne mamakin saurin bushewar bulan sun yawa ayo wannan kai ka jiyo <laughs> mace naka a manya kai ka jiyo mu ne na ko ibu ne ma ko da danya cewa ma ni duk da ba Allah <laughs> Allah wallahi kai kana ganin haka eh, a ah, labari ne a Da dai ce wai ya duba wani abu ne a cikin mu ba mu san me ba ka san kowa da bangaren aikin eh, ba za ku samu kuɗin ku ba hmm. saboda ku gashi kun wa kanku mugunta kun mun mugunta ta me fa a inji ta inji ba bangaren mu bane ta inji ba bangaren ku nawa ne kuɗin naku ne ne kai nawa ne kuɗin naku dubu biyu ne nawa ne kai dubu biyu ne kai ba. kai ba. ɗari tara hmm. ɗari tara na wani magana banza magana wasu to a biya mu yanzu kudin nan da da da inji lafiya yake maimakon a gyara injin da kudin ai sai za da kudin kwa ba inji fa ba bangaren mu bane alhaji to ai ko ka ku mugunta ku mun mugunta kamar ya wallahi sai da kawai Allah ya min zuciyar imani ne Allah ya tsara zuciyar nawa ne kace kai ni dubu biyu ne da ɗari biyu rike min nan ɗari biyu mm. kamar ya rike min nan mutum da yake ka rike rike min rike min ko kana da ne kai kuma nawa ne kudin naka ne mai biyu da ɗari biyar da hamsin biyu da ɗari biyar da hamsin in rike min ɗari uku na san dai na haura rike kai kuma nawa ne kudin naka biyu ne ma iya biyu ne ma biyu eh dan ana karin kuma ga ga ga to ana bashi sun yau aka ba da ruwa mamu nan ba ban kun ga yawa kun ga kai kai kuma nawa ne kudin naka ni ne mai ɗari tara eh? ɗari tara ne na ɗari tara eh da ban ka san yau zan nawa ne na a ɗari tara ɗin mun naira arba'in kai kuma a dubu biyu ga ɗari biyu nan na baka na rage hanya kai kuma a dubu biyu da ɗari biyar da naira hamsin ga ɗari uku nan na ma haura hanya kai kuma a dubu biyu ba nan ɗari biyu na ma rage hanya sosai sai ku je saboda nan baka nan baka zira mun ba ku annabi eh to ka san ni mutum ne mai zuciyar imani Allah kare zuciyar imani amma amma in mai gyaran nan ya zo ku ce ina tan rufa ba bangaren mu bane ku kwantar da hankali ku za ku ci arziki ku bar arziki amma ai ne ban ga alama kun ga na sun to to tuka gurin nan ike ba kwanta da hankalin kuma ku ma sanyi ne ya wura an sa mar suminti a ta an kuma an injin a tashi injin a ya yashi a hawaii to to to eh. za ku rika za ku rika suminti na na na na eh? da Allah ka san ina da uzuri biyan ne to ga su dan masu lenin wayo mara lafiya ne ne a asibiti ko ko dai har ba da zan yi ba ayo kuma wannan ai an gama yarinya ta daga yake yau ce fa ne ka anshe mata kuɗi kai mata kwacen kuɗi wato malam ka gane ko eh tunda ka riga kai wannan bayani eh kuma ka kawo kuka ne inda za a hare maka hawayenka eh saboda kawai ji kwana mun je san kawai sai bayanin yadda wai kai gwamji na gidan ibro mu je gidan Allah sa ibo din yana nan naira saba'in daga ya ta yawace ba ne ka aje nan ne gidan nan ne gidan ka ni in buga su kuma ne ne su ai wallahi ga ma bazan yadda ba waya eh wai kai gwamnati dan gidan dan gidan ibro ai ba da nan ba gurin bai wannan ai maganin sa ma ka fara kira yawa shikenan wa da ya haka ya tabbata da aka yi wannan yar wajen wannan yara wannan ba Allah wannan me faru wato yalla bai mm, baba wannan bawan Allah yasa wannan yaron naka ije kwace wa naira saba'in shine muke ta neman sa tun safe nake yawon neman sa da ya kawo mini kitsin ina muke ta neman sa shine yanzu na samo shi sama nake to ba zan tafi da shi ba station sai na zo na ga gidan ubansa tukuna mun gana da ubansa na ga cewa wai ubansa ya gani ya wannan tsautsayi ne ma me tsautsayi nawa ne kudin naira saba'in ne eh to ni a gaskiya akan biya saba'in gwara ku je tiyan da za ku yi da shi ku yi da shi mene Allah kan ku biya ka san ka biya naira saba'in? Mm. wani maganar banza ne wannan za a gaya mu wannan ya kake ko wallahi yawa kake wallahi bayan ka baro 70 kuma na zo ina yawa ko ka fiska ka baro 70 ne ka gani ya fi suka ke kuma rasa bayan ba gwara daura ka dan ba da saba'in nan eh Allah gara dauransa eh. dan kwaya daya eh. dan yana neman na kwashi ai ga ya kwaci saba'in yana neman na kwaci ne sai kuma wani dan sanda ne ya taba kama mai laifi ya zo gidansu in baka same shi bane ka zo ka zo a daidaita a baka cin hanci yau sai dai ka samu cin duka yalla kai dade dan kai ma ai da doka kai dade ba ragai dade da abin da ya to da abin da aka yi muku ni ba ruwa na eh dama yanzu muka da daga uwa gidan ma na fasa shiga fasa shiga fasa shiga ko mara eh, zuciya kana ji abin da mata take faɗa dai naira saba'in ba zai je ba wallahi wai billahi wallahi bar inda za je da shi naira saba'in kawai da Allah wannan ma yawa kake mutane ya ma yawa kawai fiska da Allah in yi me to gaya na fashi yake nema ko kar ya nemi na na kumsa mutane da Allah kake kumsa mutane da Allah kuma kumsa na an ka kwana na uku ko naira talatin ba kashe ba kwana na uku ba kai naira ba babu ba baka kashe ba ba akwai arziki ba na ci ba ba na an ba ruwan ka yaran naka eh. gaskiya ba kai kudin da aka sata mai bakin kaya ko ko kudin waye mu zama mai menene kai eh, eh, ka wannan gona kai ne da yanzu ya za a yi danka gwamnati saboda Allah da Annabi ya ta daga yasef ne saba'in aka ba ta naira saba'in yaran nan ya kwace mata kuɗi na kai kara wajen mai gidan wannan babban su ya haɗu wanda shi muka ta neman sa ba mu gan shi ba sai a karin balla muka tsince shi to da ya kai station mai je ya wahala kwara ka biya wannan kuɗin naira saba'in ka san na kai ni na fulgi saba'in dan ka ka ne ba ni na fulga ba eh. kuma za a yi hira na ai ba da ni za a yi ba ko eh. kuma ya an riga an kama shi eh. to doka ta rike gare ku Eh, eh, eh, ni ba hanzari suna na ba ba hanzari kake ban mu da daddawa ne ko daddawa daya naira saba'in din shegiya to kina da kuɗi ba sai ki biya ba gashi a sauci a sai kin bara su yayi haba hannun karba hannun mayarwa ta yi asara a yi mun gode a a yallaɓe yanzu mu je wajen oga tukunna an wannan wuta an kashe ta ko ku je fitar mana yawwa ka ma za ka fitar da su madalla kuma da shari'a shari'a su sharrin ƙarya sharrin banza sharrin wofi eh ai wa ƴan nuna rana eh an rabu da su ko eh me ka dawo me ka dawo ne zuciya wannan wannan ga mu eh, wannan ka ci da yawa kake ka ci ka ka ci ka ka ci ka ka ci ka

to shi ne na ga yanzu ina zaune a gida aka kamu wani kuɗi nawa da nake bin bashi na ga ya kamata in kawo wannan wuri ka kuma ka ta wallahi ko saboda na ga ka dan dan jinkiri eh. har na sa ka mun kuɗi rashin zuwa su ne hamo samun su ne da wuri wallahi to madalla yawa ka san da ba ka ba eh. to da tuni baba yare ya sai gurin Allah sarki eh har ya ka san dan ban iya karba kuɗi a banki bane amma tag ya bani ma canje ta a'a Allah ya nufin zai Allah ka Da tuni ba ya raba ka da shi. Kada yi. Wallah Allah. To na gode ba. koma. Yawwa. Shi kenan. Sai dai ko da ke magana takarda. Za a aiko da shi ko ko. ka zo ka same ni. To Na gode. Ka samu gobe. Yawwa. To sai an jima. Sai an jima. Yawwa. Yawwa. To. Ni banki na guri biyu can ba zan aje a can ba aiko ina da wani ban ɗaki zan je aji kafin aji ba can kan je yin dabara ban ɗaki zan shiga yin ɓoye kai wani wata ran kan nan na faɗa ba ni ba zan ci ba ba zan bayar a ci ba